ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله العلي العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى يعلم السر وما أخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه في خلقه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا na مسلمي نوانا غرينا ممي البركة garin mahaifinmu كما shugaba babban malami mai jawo hankali da karantarwa da shiryawa a kawuna al'umma a sheikh abubakar muhammad agwaru saminaka muna yi muku gaisuwa irin ta addini sannan muna yi makawunanmu don alkhairin abin da ya tattara mu a wannan kofar gida mai albarka ita ce gidan jagora hakimi na wannan gari bayani ya gabata kwarai da gaske daga bakin malam wanda ba zan so a ce na ɗauki lokaci mai tsawo ba saboda za ku ji karatu gurgudun abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ba wani abin da zan iya cewa saboda tare da mu akwai ɗan uwa sheikh musa yusuf asadi sunna daga kaduna wanda shi ma yana ƙarƙashin jagorancin malam ne zuwa mu wannan gari kuma ya yi shiri kyakkyawa don ba da guzuri irin na bako idan ya sauka cikin mutanen alkhairi ko shakka babu ba abin da al'umma take bukata yanzu da ya wuce a kira ta zuwa ga addinin Allah sannan ba abin da ya saura na gaskiya wanda bai riga ya bayyana ba da ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya bi addinin Allah amma ɗan adam yana da wata halitta ta mantuwa sannan ɗan adam yana da wata halitta ta shagala sannan muna cikin wani gida wanda Allah wata wata'ala yake jarabta mu ta inda muka yi tsammani da ma inda ba mu yi tsammani ba akwai wata kissa da take da ban tsoro kuma take da karantawa mai amfani wannan kissa malamai suna kawo ta domin faɗakar da al'umma game da abin da ya shafi wannan addini an yi wani malami islamiyya wannan malami yana karantarwa a cikin gari a ɓangaren iyaye mata da ɓangaren dattijai da matasa da kuma ƙananan yara sai aka yi rashin sa'a ko kuma sa'a a gefen da yake karanta da ƙananan yara wata rana sai yaran ɗaya daga cikin yaran da yake karantarwa na wani gida sai suka zo da tsuntsu tsuntsun da ake ce ma a kukuturu malami yana karantar da su wannan tsuntsun kuma yana sauraron abin da ake karantar da yara sai ya zama ba abin da tsuntsun ya rike cikin karatu sai kalmar la ilaha illallah wannan kalma kullum idan aka gama karatu abin da tsuntsun yake faɗi ita ce la ilaha illallah sai wannan kalma ta burge malamin ta bashi sha'awa wannan ya sa wata rana yana tattaunawa da yaran sai ya nuna yana son irin wannan tsuntsu din su kuma da suka koma gida sai suka gaya wa mahaifinsu cewa ga abin da malam ya ce wannan mahaifi nasu sai abin ya bashi sha'awa saboda haka sai ya ɗauko tsuntsun da kai shi ya zo ya samu malamin ya ce ala gafarta malam ga abin da yara suka ce ga abin da suka ce yace kwarai da gaske amma ba nasu na ce su bani ba ina so in ji inda ake samu irin wannan tsuntsun ne ina bukatar shi sai ya nuna wa malamin ai wannan tsuntsun ma in malam na so ya bashi suka dan yi jayayya nan dai har malam ya yadda sai ya karbi tsuntsu to kullum malam yana aje wannan tsuntsu din a baraye shi wani lokaci sai ya shagala da wani al'amari na rayuwa kawai sai ya ji tsuntsun ya ɗauki kalmar shahada la ilaha illallah saboda haka malam yana son tsuntsun kwarai da gaske saboda wannan babban kalma da wannan tsuntsu yake yawan furci da ita da zai faru wata rana malam ya tashi yana nafila da daddare ashe bai rufe kofa ba sai kawai ga kyanwa musa ta shigo falon tsuntsun kuma yana sake ya fito cikin keji yana kiyo ƙasa malam yana sallah kyanwan tana shigowa sai ta yi inda tsuntsun yake idan ta bi tsuntsun nan gefen magana da tsuntsun zai zai ce la ilaha illallah sai ya tuma ya dawo nan ta sake biyo shi ya ce la ilaha illallah ya sake tuma ya canza wuri malam na sallah haka wannan tsuntsun yake kai kawo da kyanwa hadde Allah ya sa wannan kyanwan ta samu gamo da wannan tsuntsu ta kama shi da kyau lokacin da ta kama tsuntsu ya ji lalle lalle mutuwa ta zo sai ya bar kalmar la ilaha illallah sai kawai ya kama kuwa yana kuka irin nasu na tsuntsaye wanda abin ya sa malam ya kama kuka tun cikin wannan daren asuba yi ya zo sallah ya ba da sallah cikin kuka ɗalibai suka zauna karatu ba daɗi ɗaya biyu sai ya fashe da kuka hadda aka kai lokacin da yara suka zo ƙanana sukan da suka ga kukan malam ya yi yawa sai suka tambaye shi aka rama kallahu me yake faruwa malam na son ya karantar da waɗannan ƙananan yara sai ya ce musu tsuntsu ya mutu sai yaran suka yi mamaki kuma suka fashe dariya suka ce ai ya karama kallahu in ma kana son guda kaza ne ko nawa kake so ka faɗi za mu je gida mu faɗi a kawo maka to anan ne malam ya ce ba wai tsuntsun yake ma kuka ba yana kuka ne a matsayinmu na musulmai wayanda yau ga mu da lafiya da hankali da natsuwa muna iya faɗin la ilaha illallahu cikin natsuwa ko wajen sallah ko a gefe cikin natsuwa muna zikirin Allah da wurare daban-daban na addini za ka same mu muna ta yawaita furta wannan kalma la ilaha illallah amma idan ya zama wannan kalmar ana faɗinta ne da munafunci ko ana faɗinta ne da jahilci sai ya zama kalmar ba ta kai cikin zuciya ba kawai ga baki take to kuma wannan shine halin da muke ciki a yau irin abin da mutum bai taba gani ba tun da ya taso kuma ya yarda baban shi ya rasu mahaifiyar shi ta rasu kakan shi ya rasu kuma duk akan musulunci suka rasu bai ji sun yi wannan abin ba bai ga sun yi shi ba amma yau an zo da wannan abin kuma an ce shi ne musulunci farkon tunani shi ne to can iyayen naka da ba su yi irin wannan ba musulunci suka yi ko kuma wani addini suka yi na daban saboda in dai haka ne musulunci to nasu ba musulunci ba ne malam ya ce musu lokacin da wannan tsuntsu yake cikin dama da hankali ga kyanwan ta zo ta kashe shi amma yana ta furta kalmar la ilaha illallah kuma ita ce kalmar kwarai kuma ita ce kalmar alkhairi kuma da wannan kalma ne Allah zai taimake shi amma lokacin da mutuwar ta kama tsuntsu ya tabbatar mutuwa ta zo ashe wannan kalmar shahadar kan bakin shi take bata kai zuciyarsa sai kawai tsuntsu ya kama kuwa da kuka irin nasu na tsuntsaye malai to ina kuka ne kada ya zama muma musulman yanzu kalman mutala ilaha illallah ko cikin sallah ko kiran sallah ko wuraren da muke zikirin ambaton Allah kawai muna faɗi ne da baki ya zama ranar da mala'ikan mutuwa zai zo da ya hau kanmu ya fara tatsar rayuwa sai mu manta da Allah mu manta da rahamar Allah mu fara kuwa muna ihu muna neman taimakon abin da ba zai taimake mu ba Allah subhanahu wataala ya kare mu ya shirya da wallahi ban son yi wani karatu saboda in ba malam lokaci kuma yana roƙon alfarma daga wurin sheikh amina haƙuri saboda gaskiya na sauka da zazzabi kaɗan a jikina Allah subhanahu wataala ya yi ma ɗan uwa Sheikh Musa Yusuf Asadi suna jagora Allah ya azurta shi da yi saboda Allah Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan aiki mu gaba daya Allah ubangiji ya sanya abin da za mu saurara ya zama shine sanadi na alkhairi a cikin shiryan mu da fahimtar addini da kuma ɗaukakan wannan gari mai albarka Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi da irin wannan ɗawainiya na ƙoƙarin tara wa'annan jama'a da mu da ya ainihin buƙaci mu rakoshi Allah subhanahu wataala ya albarkaci zaman mu ya kuma sa mu yi sauraro lafiya وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يقوى مسلمي كل ذي متجه أن قواتي نم مالهم أول أمير عبد الله دقا دقنك على تشكرنك اللي ta ce ina ce kaduna ma ban yi laifi ba saboda matar da malam awar ke aure a kaduna ce kuma na san yana da dangi na mahaifi da dama cikin garin kaduna an baya zai da ni wani gida daga cikin gidajen na kulle halin ya ko jama'a musulunci dai shine malaman wato faɗakar nan la haɗin illallah ba abin da ya kai ta muhimmanci amma faɗin ta ga baki kawai ya zama ta kai ga zuciya ba ba ta iya hana ka bauta ma wani Allah ba ta iya hana ka saba ma Allah to wallahi ba ta iya ka wala qaulun wala amalan illa binniyya wala qaulun wala amalan wala niyyatun illa bi waqati sunna wannan shine fakiyar ta haka al-imam al-humaydi ya ambaci abin haka al-imam al-isma'ili ya ambaci abin duk mafi yawan littattafan littattafan kutubul aqida za ka tafuna da wannan maganar da risala ya ambata har da tashin aqida na ibnu abi zamanaini wanda ibnu abi zamanaini ya rubuta littafi na al-musayyid gidan shari'a wanda amma ya bukari ma ya ce fadimna wal musayyid wal muqaddidu wal maqsad al mahmud wal mutaqahu akwai da tabbata ibnu abi zamanaini guda biyu ibnu abi zamanaini dan malikiya mai aqida wanda mutum Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kanta Allah ya saka da alkhairi. wannan kisa ta malam awal ya ba tsoro ƙwarar da da lallai faɗin kalmar shahada a baki da kai da zuciya ba to da dai a ce ta mafi yawa daga cikin musulman mu yau ba wai duka ba amma dai mafi yawan mutane kalmar nan ga bakin kufurin su da za ka ga wani mai gemu ka ce duk shekin gemin da ya asa masu iya yi ma faɗa yan kaɗan da ko da wani zai faɗa yana dariya zai ta kai da yana bai kamata wani za ka za ka za ka yana yara wannan sai an da wuya a samu wato kalmar ka ta kai ga zuciya kai yadda in an yi kurkure ka ce kurkure ne in an yi abin da ba daidai ba ka ce ba ba daidai ba wannan ne Allah ya saka ma da alkhairi malam awal amin Allah kuma ya yi muna sakamakon aljanna ya sa mu gama lafiya da wannan duniya lafiya a ba sani ba an uwa malamin musa akwai magana ina ka shiga da za mu karatu da shi ne baya eh, eh. shi ke dan yi amfani da shi eh. yanzu abin da zai biyo za mu gabatar da uwa malam ishaqa malam abdulkarim ishaqa ya wuri amma can asali daga usul ina fatan muna tare malam abdulkarim ishaq shi ma yana akan hanyar shi ne ta zuwa university insha Allah kuma hadarin mu ne gangaran wanda ke da qur'ani ko makaranta ba yi muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu jagora Allah ramma zai dama malam Musa Yusuf Asad suna baki don su yi mana wa'azi game da abin da ya shafi bid'a da asalinta da abubuwan daida za su kawo ma addinin musulunci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkata Allah ya yi muku jagoranci ya kare ku daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko sun ga irin shi ba. Ka zo da بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى مجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da ɗaya ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha tara ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan gari na saminaka mafi yawancin mutane duk lokacin da kai maganin saminaka to hankalinsu yakan kai zuwa ga saminaka wacce take jihar kaduna wacce za ta wato ɗauke ka kusa da ainihin wato jos ba san cewa saminakar guda biyu ba ce an fahimta a yi to saboda haka wannan saminaka da muke cikin garin yau samina na wacce take cikin jihar kebbi wacce take karkashin shanga local gamman ina wannan maganan ne watakila za a ji na faɗa da kwanan wata da komai la'akari da yadda duniya take yanzu muna gama karatun nan kafin awa 24 gobe karatun kuma ya riga na san ya zagaye duk duniya ga daya a wannan karatu kamar yadda ɗan uwa malam awal amir ya faɗa yana zuwa ne ƙarƙashin jagorancin shi babban malaminmu a sheikh abubakar astamina kauyi allah ya saka masa da alheri wannan ba shi bane shigowa ta na farko wannan gari na saminaka ni kaina ina ganin ban san dan ba shigowar da na yi yawuri wadda ban shigo garin sami naka ba amma dai mu zo da sunan gabatar da karatu wannan shine farko wannan karatu da muka zo yi ba mu zo don mu zaki kowa ba ba mu zo don mu ci mutuncin kowa ba mun zo dai mu faɗa abin da muka fahimta na gaskiya ƙarƙashin ƙur'ani da karantawar annabi muhammad wanda duk kuma ya ji bata daɗi ba da allah ya yi haƙuri haƙuri muke bayarwa babu wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ɗabi'arsa wato ya ba shi kamala kamar annabi Muhammad wanda har sai da alfazazi ya faɗa ya ce a in nazarin filkalki ta'alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa lahu ka kalla zaka ga kamar annabi Muhammad ba a yi irin shi ba a baya kuma nan gaba ba za a irin shi ba sannan ya faɗa a wani gurin ma ya ce haramun alal ayyami ijadu mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da wani mutum kamar annabi muhammad a wata maganan alfazazi ya faɗa yake cewa laƙadi a ajazal aba'a ila da shubi tunda annabi adam ya zo duniya ake haifar 'ya'ya da uwa da uba su haɗu su yi aure su haihu amma har yanzu ya gaji yadda kowane uba a duniya haifi ɗa kamar annabi muhammad wata maganan ma da alfazazi ya faɗa akwai inda yake faɗa cewa ita kanta ta da'alatil aqdaru an qadar sayyidi ita kanta daraja takan kasantar da kanta akan darajar annabi muhammad Allah maɗaukacin sarki ya wasafa shi da wasu irin sifofi barkaji Allah madaukakin sarki yace wan najmi idha hawa bismillahir rahmanir rahim wan najmi hawa Allah ya rantsa da Qur'ani a lokacin da Qur'anin yake sauka ko ya rantsa da tauraro a lokacin da taurarin yake faduwa me jawabin rantsuwar ما ضل صاحب ما ضل صاحبكم وما غوى الله مدوكاكين سركي يتي ما ضل صاحبكم abokinku bai ɓace ba kuma shi ba halakakke ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya taskiyar da babu wani mutum wanda mace ta haifa da allah ya ba shi irin wannan taskiya a ƙur'ani allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa sannan ya tsarkake furicin da yake fitowa daga bakin shi yace wa ma yantiqu ya yantiqu anil hawa Allah madaukakin sarki yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai faɗar magana ta son zuciya in zai faɗe ta daga gurin wa take in zai magana illa yuha. idan annabi zai magana yana jiran wahayi ne daga gurin Allah sannan sai ya faɗe ta sannan wahayin waye ke kawo masa barka ji malamin sa allamahu allamahu shadidul quwa allamahu wanda yake sanar da annabi abinda Allah yake so shine ma abucin karfi shine malaika jibril shi kuma malaika jibril nan a gaba Allah sai ya ce zumiratin min zumiratin fastawa shi zumiratin ne ma abucin karfi ne sannan gashi da kyau shi mala'ika jibrilu shine aminin sama waye aminin ƙasa shine annabi muhammad Allah ya zaɓa aminin sama don ya dinga kawo ma aminin ƙasa saƙo shine annabi muhammad amma can gaba bayan Allah ya tsarkake shi annabin ya tsarkake malamin shi sannan kuma ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad ya ce ma ka zaba alfu'ada me ka Allah ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad sannan ya tsarkake ganin sa ya ce ma za galbasaru me Allah madaukakin sarki ya ce da ɗai ganin annabi Muhammad bai taɓa kauce ma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkake kirjinsa ya ce alam na shara mai alam na shirah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak bayan Allah ya tsarkake kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake ambatan annabi Muhammad sannan ya faɗi wato ya tsarkake haƙurinsa yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله مدفتن سركي يتي بالمؤمنين رؤوف رحيم kai ba wannan ba gabaki ɗaya Allah ya kalli annabi Muhammad ya ce masa wa innaka la ala mai wa innaka la khuluqin azim Allah ya kalle shi ya ce masa kai kana kan wasu irin ɗabi'u masu kyau manya amma duk da irin wannan tsarkakewar da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka karanta a Bukhari hadisi na uku kitabu bada'il wahayi hadisin na Aisha lokacin da aka fara wa annabi Muhammad wahayi nana aisha ta ce awwalu ma budi abihi rasulullahi min alwahyi ar Ru'uya a salihah farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi mafarki na gaskiya fa kana la ru'uya, annabi bai ganin abu da daddare a cikin mafarki illa ja'at misla falat as-subh fati sai abin ya zo ya faru irin yadda gari yake wayewa aka sawa annabi yana son ya samu guri ya zauna shi kadai yakan je kogon hire ya zauna in guzurinsa ya kare ya sake dawowa ya tso har mala'ika ya zai same shi a gurin ya shaƙe shi masa ya karatu har sau uku annabi ya ce mai zan karanta ni ba mai karatu ba ne ya dawo gida wajen matar shi na khadija allah ya ƙara mata yadda ya ce mata ina jin tsoro na ga wani abu a kankin kai na lullube ni na na khadija ta ce ina ai allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba domin kana sadar da zumunci kana girmama baƙo kana ɗaukan nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyin shi in mutane sun shiga bala'i ka kawo musu agaji ta ɗauke shi suka tafi wajen warƙata bin naufal wa kana mara'an tanassar fil jahiliya mutum ne wanda ya kallafa ma kansa shiga addinin kiristanci tun a jahiliya da aka ji ta ce yabna akai isma min ibn akika annabi ya ba warqat bin nawfal labari abinda ya gani sai ya ce ai hada na musu alladhi nazzala Allahu ala Musa ai wannan abin da ka gani ba komai ba bane mala'ikan da yake saukar annabi Musa ne sai ya ga warqat bin nawfal ya ci jahannu ya ci, ina ma a ce ina matashi lokacin da mutane na mutanen ka za su kore ka daga garin nan da na sai na sai na taimake ka warqat bin ya yayi mamaki yace awa mukurji yahu yanzu mutane za su iya kora ta daga garin nan bayan saboda yadda da ni aminu ma ake cewa ya ce masa lam ya ata rajulun qattun bi misla ma ita bihi illa ubiya ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah sai an yi gaba da shi kuma sai an cutar da shi daga ƙarshe an kori annabi a maka ko ba a kore shi ba an kore shi da haka in kana ɗan izala mutane sun sa maka ƙahon zuƙa yau a yi maka wancan sharrin gobe a yi maka wancan ƙagen jibi a yi maka wancan wallahi ba a yi maka ɗaya bisa dubun abin da aka wa annaba a garin maka ba sai da ta kai ya zo wucewa a ce ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr sai ya wayo a ce masa innaka na majalu. sai dai mahaukaci a zo a ce bal qalu a halal yaya ya mafarki annabi yake zo ya karanta bali kun san aka rasa abin da za a faɗa ba abu faɗa ɗaya ke faɗa kanka ba da sai a ce in ka shiga izala za ka tsaya ce yanzu da aka kuma Allah yana rufa yana rufa mu ɗan izala fili sai aka ce to daga Saudiya ake aiko musu kuɗi in wancan ta toke sai a dawo kuma sai a faɗi wata a ce kirkire kirkiren wani gurin ma a ce kai ta tsuniyoyin mutanen farko ce zuwa ya rubuta sai da ta kai ya zo yana sallah a ɗakin kaba a sa mai mahaifar raƙumi a jiki wani ma ya ce sai ya ya shaƙi annabin ba irin abin da ba a yi ba amma ga ba gashi yanzu ya zama tarihi ba sai tarihi ake karanta to shi ya sa kake gani mutane suka tashi kan dikikan ƙarfi wajen sai sun yi faɗa da wannan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malam ya fara bayani akwai abubuwa guda biyar zuwa shida da nake so yi bayani a kansu in lokaci ya ba asbabul inhira dalilan da yake sa mutane su karkace su bar addinin Allah subhanahu wata'ala na farko gashi nan a rubuce in ka iya karatu amma fa sai in ka iya karatu ba ne sannan za iya karanta in ba na hau to wannan karatun ba zai karanta ma ba yawwa shi yasa malam yace in sun yi su zo su karatu sai an gyara akwai aljahalu bil aqidati sahiha jahiltar aqida mai kyau an dade ana karatu kun san annabi da ya tashi cewa yi duk wani man yuridillahu bihi khairan idan Allah yana nufin ka da alheri yufaqihu fi dini sai fahimtar da kai addini karatun addini daban fahimtar addini daban Don ba duk wanda ya karatun addini bane ya gane addini akwai wanda zaka ga sun je sun bata lokaci sun yi shekaru suna karatu amma billahi ladhi kan ya kusa bugawa hayaki yake yadda ka san mota ce ta ci gaske ruwa ya tsari a Najeriya to ka ba sai ta buga ba to haka kan yake a baya na yi karatu a zamfara na san lokacin da daga karatun fiƙihu sai karatun waƙe-waƙen nan aya ma idan aka zo a alari wannan ayan wallahu wa rasuluhu a haƙo sai a tsallake ta a ce ba wallahi ba a yadda kai karatun hadisi sai a ce wai karatun hadisi musu yake sa daga kai karatun fiƙihu sai karatun waƙe-waƙe shi kuma karatun fiƙihu da karatun waƙe-waƙe idan ka yi in aka zo ana musu to aya da hadisi ake kawowa da haka sai ka ga wanda ya shekara ashirin yana karatu ɗalibin da ya shekara biyar yana karatu ba za ka yi tattaunawa da shi ba dan ana gaddama ai dole sai dai a koma magana Allah da magana Annabi Muhammad ba za ka zo kana kama mutane waƙe waƙe ba dan ba za su kwace ka ba wallahi ba za su kwace ka ba to shi yasa Annabi ya ce wanda Allah yake nufin shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini to ba duk wanda ya karatun addini bane ya gane addini akwai wanda sun yi karatu ba su ma gane abin da suka karanta ba wanda suke bibiyar karatuttukan na al'aqidatu sahiha na mala bakar gumi a darasi na hudu ban manta ba akwai wani dattijan malami malam salihu yana nan yanzu ya ma makance gemunsa duk fari ne yanzu haka in ya ga dama duk wa'annan littattafan na zore in kaji in ga dama zai karatun zai maka kuma bai gani saboda ya bugi karatun a zariya ya ce ya rantse da Allah sun yi karatu ba su gane cewa ba su fahimci karatu ba sai da suka zo gaban mala bakar gudu ya ce gasa da tarin tirin karatu ya ce amma ba su ya ce su sun zo gaban mala bakar gudu da karatu amma wanda ya fahimtar da su karatu shine mala bakar gumu ashe karatu daban fahimtar karatuwa daban don haka annabi ya ce wanda Allah yake nufinsa da alheri sai fahimtar da shi addini yanzu ka ɗauko ƙadiya ƙwaya ɗaya nan garin gidan wani musulmi ne babu a halari a halari littafin yan izalari abin da ya fara a kan shi cewa ya awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu mai lokacin da izala ta zo ba imanin mutane an lalata shi ba zan baka misali a nan gudu. wallahi yadda malam yake faɗa ba don wa sunna ba da yanzu wataƙila nan garin akwai annabi da yanzu ya miƙe wai kuma wa'annan mutanen wasu saboda ba su da kunya a cikinsu su ne wani zai zo ya fatawa ya ce kar abu wani sallah ya ce kar a ba wani aure saboda muna sassautawa yanzu dama wa da hinu fa hinu. so suke ku sassauta su ma su yi mai su dawo to yanzu bari zan kunna bidiyo kwaya ɗaya za ka gani inda ake koyawa mutanen cewa idan ka shiga bala'i ka kira sunan Allah bata ne sunan wani Allah ya kamata ka kira da ka gan shi kuma nan gurin kafin bannan sai na nuna maka wani ƙaton banza wani ɗan iska ana nuna shi a zaune ana cewa mai son ya ga shehu ibrahim ga shi a zaune mai sanya ya ga annabi muhammadu gashi a zaune wanda yake so ya ga allahn kanshi gashi a zaune amma saboda rashin mutunci masu wannan aƙidar shine wani zai zo ya fatawa ya ce kar a ba na aure kar a buwa na sallah ba nan garin aka gayyato wasu suka zo suka yi karatu ba aka tambaye ta aka ce alaga ta malam mutum ne matafi ya zo ya samu masallaci a hanya na yan izala ne ya sallah ko kai ya ba da fatawa yake karka bi su ka canza masallaci ba nan aka yi ba to bari ka gani ai dama mun ce mu ba za mu yi mu sai da zakara ba shi yasa wannan abin da ka ga mun dana ba abin za muka dana shi ba akwai dalili an mun faɗa maka yanzu ko dai ka yadda ko ka kafirci ya rage na ka yanzu yanzu wannan in za ka in za ka shiga wuta in ka je lahira ka shige ta da hujja mu muna wa'azi ne uzuran aunuzura ne

san akwai wanda ba za su yadda ba mun ba aya za ka kawo mana da qur'ani ba ka suka samu mai yadda da hadisi sun san akwai irin mu mu yan keke da keke dan mu ba bayan ka bane bayan Allah ne da sun san akwai irin mu mu ba bayan kowa bane bayan Allah ne babu wanda ya sai bautar da mu shi yasa yace ya san akwai wanda ba za su yadda ba sai ya zama yadda bayan mu ba bayan ka bane to bari mu ci gaba da bin shi suna tare cikin bahar maliya na bahar al'amara na tsakanin sudan da tafiyar da tafiyar da to suna tafiya suna taka ruwa suna taka zan cikin mukamin mulaya wato akwai inda waliyi zai ya taka kun sai wuce ruwan bai kawo shi ma'arwanta akwai inda mutum zai mutu waliyi ya zai ce tashi ya tashi kamar da sai da abdulkadir jailani ya yi ana ji a yi waliya akwai matakin da yake kawai an kana kabari zai ce ka tashi nan kasar wani renin wayo ne ba ba mutane ba yanzu a cikin littafin tafarihul khatir ba cewa aka yi ba mala'ikan mutuwa Allah ya turo shi ya kwaci rai ya karɓi rai hannun wani ya ɗauki ran wani bayan mala'ika ya ɗauki ran fa ya tafi matar wanda aka ɗauka ta zo ta samu shehi abdulkadir jilani ta ce alga ta malam yanzu nan mala'ikan mutuwa zai ɗauki ran ɗalibanka yana ɗagawa sai ga mala'ika yana tafiya a sama sai bi shi sama da ya bi shi sama a sama fa sai dai ce barin ran ɗalibina da ka zo ka ɗauka ya ce a wallahi ba zan baka ba Allah ne ya aiko ni ya ce ka bani ya hana shi kawai sai saka kama kokowa kitikir kitikir kitikir kitikir yana nan fa rubuta ba can yayi mamaya sai ya dauki mala'ikan mutuwa sai ya buga shi da kasa eh daga sama a can sama da ya damfara shi ya faɗi duk rayukan da aka karɓo ranar sai suka gudu Allah mala'ika ya je wajen Allah ya ce to kai aka yi ne ya ce ce Allah kafi ni sanin abin da ya faru tsakanina da bawan ka Abdul Qadir Jilani Allah ya yi ma mala'ika faɗa ya ce baka kyauta ba gashi ka danyo shot ai da ya ce ka bashi da sai ka bashi Allah fa ya aiko mala'ika ya ce karɓi kuma kamar yadda na faɗa wallahi ba za yi muka tahoyi ba abin da muke faɗa idan zagi ne zan kunna maka za ka ji zagin da 'yan tijjaniya suka wa ƙadiriya ƙadiriya suka wa tijjaniya wallahi 'yan izala ba su taɓa musu irin wannan zagin ba kuma zan kunna za ka ji har waƙe-waƙe an wa juna an zazzage fa mu kuma mamaye mu kuma karatu muke yanzu to bari ka ci gaba da jin sauraren shi ko an gane to kamar yadda Ahmadu Bajawi da yawan su na babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce ya mutu kamar da annabi isa yake ko ka gane domin manzon Allah akwai hadisi sahihi wanda yake dole ma wa ummati ka anbiya da bani isra'ila to wannan hadisin fa da ya kawo hadisin ƙarya ne fa kurunguskan ku su wai annabi ya ce malaman al'umma ta daidai suke da annabawan bani isra'ila a cikin annabawan bani isra'ila ba akwai annabi musa ba wani malami ne ya isa ya miƙe yanzu ya ce daidai ke da annabi Musa a cikin annaban bani Isra'ila ba akwai annabi Isa ba wani malami ne ya isa yanzu ya miƙe ce daidai ke da annabi Isa to amma kuma ya ce a cikin sahihin wa a cikin sahihin hadisi wallahi hadisin ba ma da izi bane maudu'i ne hadisin ƙarya ne amma yace a cikin yace a cikin hadisi al'umma ta kamar annabawan bani Isra'ila suke ko ka gane to saboda haka duk abinda annabi ya na bani isra'ila mu'ujiza, waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yin shi kuma karama gare shi saboda girman tasbika ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki bane waliyi ya yi a kan ruwa ko yanzu yana kwana arba'in bai ci bai sha ba ka annabi isa ma yana yin haka nan shikenan Allah ya bada sa'a. ko kuwa mu kaga babban matsalar mu shine mu ba mu da abin koyi sai annabi Muhammad hadisi yana nan hatta a cikin riyadu salihina akwai lokacin da mutane guda uku suka tashi suka je suka kai ziyara gidan annabi Muhammad suka tambaya annabi yake yin ibada aka ba su labari mai ruwa ya ce ka annahum taqalluha suna ganin kamar ibadar da annabi yake ta yi kaɗan suka ce wa aina na hannu min nabi min ina mu ina annabi shi annabi da wa kada gafara Allah ma ta min dambihi wa ma ta akara annabin da an gafarta masa abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba ɗaya ya ce to tun da haka ne ni zan dinga yin sallah da daddare kullum ba zan yi bacci ba da ya ce ya fahimci zama da mata ma yana kawo matsala ba zai je sallama mata shi ba shi ba aure ɗaya kuma ya ce zai dinga yin azumi kullum da annabi ya dawo aka kira su aka ba shi labari ya bincika haka ne sai annabi ya ce wallahi na fi ku kiyaye dokar Allah kuma na fi ku halatto da Allah duk abin da zan yi sai ya ce ni ina yin bacci sannan in tashi qur'ani ba ya ce ya ayyu al muzammil qum al layla me ya ayyu al illa qalila Allah ya ce qum al layla illa qalila kenan yana yin bacci da daddare ko bai yi. idan ka zo ko shekara ɗari kai baka bacci burgewa kai wanda ya fi ka imani wanda aka turo da addinin shi yana bacci wata ma wannan kila wani ma dabi'a ne ka san akwai wanda za ka ga Allah ya ɗabi'a su ba sa yin bacci ko leda aka motsa kusa da su sai sun farka sun ce to waya ake ciki ne wai me yake faruwa ne sai sun motsa ɗaya annabi ya ce ina yin bacci sannan in tashi in yi sallah sannan ina da mata sannan ina yin azumin yau gobe in sha Dan haka annabi ya ce duk mutumin da ya kyamata sunna ta bi tare da ni amma ka ji wai wali sai kwana arba'in bai mai ba bai ci abinci ba bai ci ba bai sha ba eh wai annabi isa yana kwana arba'in bai ci ba shi annabi isa ga baki ɗaya malamai sun ce ba a kiyasi ma in ma ya tabbata da rayuwar shi domin tun daga haihuwar shi zaka gane ba irin ka bane domin kowace uwa wata nawa take bi wajen ɗaukar ciki kafin ta haifi ɗan shi ba ranar da aka turo mala'ika ba ranar fahamalatu ba ta ɗauki cikin shi ja masa ayoyin ba sani ba fahamalatu فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا da suna gama magana da mala'ika Allah sai ce fa da su shiga cikin annabi Isa ta ɗauka. tana ɗaukar cikin ba sai ga naƙuda ba tana ɗaukar naƙuda ba sai haihuwa ba a ran da ta haife shi a ranan ya fara magana ba aya ba ne kai in ka isa kai ma a ka nan da ka zo ka fara magana tun da ulama ummati ka an biya ibani isra'ila kai ma sai ka fara magana to mu wannan fa in je akwai wani laifi da muka yi wa mutane bai wuce wannan ba addinin nan ba naka bane Allah ne ya aiko annabi da shi da haka duk abin da ka kawo ka ce addini za a yi dole mu tambaye ka ko da kana ganin an ma rashin kunya kaga a gaban mu ne ya ba zai zauna yana wannan magana ba kamar ruwan sama shi yasa ka ga saboda ya fahimci dan gariban ba dan jarida ba gamsuwa yake ba shi yasa yana magana yana ka gane kuwa wallahi ya fahimci ba ganewa yake ba ka gane kuwa saboda ya fahimci ba ganewa yake ba wai kuma saboda rashin mutunci wanda yake da wannan aqidar shi zo zo yi fatawa ya kar a ba wani aure kar a wani sallah saboda muna neman zaman lafiya to kamar yadda na faɗa kakaf yankin nan na faɗa kuma zan kuma faɗa wallahi mutanen da malam yake magana su magana na rantsi da Allah nauyinsu a gidan karatu ba su isa ba malam yi magana su magana da haka daga yanzu duk rigimar da ta taso mu za mu tare ta kuma wanda yake ganin ya isa nauyinsa ya kai ba gama a garin ba kuma gobe ma muna nan jibi ma muna nan a garin in baka sanni ba ka je ka binciki tarihi na mayan nan tun ina ɗan ƙarami na fara ta muƙabala kuma aitai daga nan har gaban Allah wallahi amma wannan sunna sai mun ba ta kariya duk wanda ya zo yanzu in ka zo ka ce ka zo muƙabala sai mu ce a yanzu karatu miki ba nan ƙofar gidan hakimi ba ne sai a sa rana da lokaci da abin da za a tattauna a kai duk in muka yi zama awa goma da kai daga safe zuwa dare za ka san ko mu waye za mu san ko kai waye kuma akwai littattafai suna nan a cikin mota bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake ci gaba da faɗa shi wali dan nazo ka gani na in ta na haka da da ci ban shafa kwana a to cikin waliyai akwai masu ya kawo su a baya bidiyon tsakani suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce ana ji kwa kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba ba kwana ai wannan ya kamata a kai su asibiti a jiba ne wannan. dan ya saba ma ka'ida ta dan adam eh karama ce ko Ta bari mu ci gaba da jin wasu karamomin girmamawa ce saboda tsoron Allah ba Allah ya ba su wannan makami to shi wannan dan nasu yana tsaya da almajirin shi sai sai ka na ce Allah kai kuma ka ce ya shehu nasu ka gane suna tafiya suna tafiya suna tafiya shi zuciyar ta da ta Allah shi shehu nasu zai gani kowa ga Allah sai ya ce Allah sai shi almajiri ya ce ya shehu nasu sai shi ɗan ya lallaba ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halitta kai kai kana kira shi yau shi ya halitta ka in ya ce Allah kai zaka ce Allah na ya suna sakanta ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai kasa ne an fahimci saƙon kuwa wai suna tafiya da ɗalibin da malami ne shehin ya ce mai ni zan dinga kiran sunan Allah kai kuma ka dinga kiran sunana da haka daga lokacin da ɗalibin ya daina kiran sunan shehi ya koma kiran sunan Allah sai yi nitsi yanzu wata tarbiyya ake so a baka duk bala'in da zai faru da kai takka kira sunan Allah ka kira sunan wa shehi to kuma anan zan kunna maka maganan wani malami da ya faɗa daga cikinsu akwai mutanen da sun ga annabi muhammad sun yi zamani da shi amma da ba su imani da shi ba ina za su tafi amma za ka da inda suke cewa shehu ibrahim ko kafiri ne ya ganshi su ya shiga aljanna wallahi sai na kunna maka a nan kaji shi yasa ba ma buƙatar raguwa in dai akan wannan ba ma so kowa ya raga mana in dai magana ce ta karatu kuma daga yau ba wanda ya isa a nan yankin waye magana malin ya magana babu dan dama dole sai ka yi tanadin wawanka saboda wawan wani to bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa kayan kera a shaidu ya suka sami ka ya tsamo shi ake cewa la mutum ne zai ce wani wani shirka wai kana ka ambatan Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah sai da ainihin mutamin ka bai kai ka ambaci Allah ne makarin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba in da shi zane nake muke in kaji na kira Allah ka kira ni bai ba shirka bane kaji akwai wani guri da yake mukamin ka bai kai ka kira Allah ba sai dai ka kira wani wai kuma wannan ba shirka ba ne. ka koma cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a ayoyi da dama a cikin qur'ani Allah ya ce mana an man yujibul mutarra idza da'u man yujibul الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله من؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون yasa da Allah ya gama sai ya ce kalilan ma tazakkaru kadan ne suke tunawa yace man yujibul wa waye ita ya karba ma mutumin da ya shiga cikin bala'i idza da ahu lokacin da ya kira shi akwai wanda ya sa wallahi tallahi kamar yadda malam ya faɗa in ba dan karanta wa sunna ba da zo ta kila garin nan akwai annabi to kuma za ji nan ba shi hausa ba yanzu sai ka ga ƙananan yara kawai sun miƙe sun cewa annabi yana zuwa gurinsu har da ma mala'ika jibrilu saboda an mai da addini ya zama abun wasa yanzu a cikin nan akwai wani dan fulani da yazo yana bayanin cewa annabi yana zuwa gurin shi da shi da mala'ika jibril kuma wai mutane saboda kin Allah ba sa so ai magana a ce wannan abin ba daidai bane wannan ita ce matsala ta farko to kaji domin kuma ka ba za mu yadda da wannan ba saboda ka'ida na awwal ma yajibu alal mukallafi tasuhu min imani shine gyara imani me yasa muka damu da wa'azi akan aqida wallahi aqidar ka mai kyau ita ce jarin ka ita ce makomarka daga lokacin da ka rasa aqida mai kyau yanzu wannan abun in kai jahili ne ba za ka iya zuwa ka dai ka buɗo littafi ka karanta ba yanzu shi wannan abin da muka kunna shi kuma ƙarya ne ƙarya ne ko wannan abin da muka kunna shafi muka yi kuma wannan a ce wai idan ka shiga musifa kakka kira Allah ka kira wani kuma wai a ce wannan abun wai kar a yi magana a kan shi da kayi magana sai a ce kayi zagi to da annabi ya zo zai kira zuwa ga tauhidi kamar yadda na yi shimfiɗa a farko duniya ba ta taɓa ganin mutum mai gaskiya irin shi ba wanda ya san ya kamata yake faɗan magana sanda ya kamata a faɗe ta yi shiru sanda ya kamata a yi shuru. amma bai kubuta ba sai da aka zarge shi aka ce zagi yake hadisin mutumin da ya zo masallaci ya samu ana sallah yana magana lokacin da ya zauna zaman ta ai ana sallah yana magana wannan ya harare shi wannan ya harare shi da aka gama sallah annabi ya kira shi ya ce masa ba haka ya kamata kai a cikin masallaci ba mutumin da kai shi yake cewa ya rantse da Allah bai taba ganin wani malami a duniya ba kafin wannan lokacin da bayan wannan lokacin kamar annabi muhammad ya ce wallahi bai zage ni ba bai daka min tsawa ba bai min kaza ba bai min kaza ba saboda iya karanta wani annabi ga hadisin ba kauye zuwa ya ya samu ana karatu a masallaci kawai ya nemi ango din da ya ya kama fitsari sabai suka yi tara sai kanshi annabi ya ce ku kyale shi sai da ya gama ya ce ku ɗibo ruwa ku zuba mu da ya ɗibo ruwa ya zuba gurin aka kyale shi sai malamai suka ce akwai dalilai da dama da ya sa annabi ya ce a kyale shi kun ga in muna yanzu da babu hikima gurin karantarwa da ya fara fitsari a guri ɗaya a maimakon a ɓata guri ɗaya in aka bi shi ana dukan shi ba duk masallacin za a ɓata ba sai a hura ce to jama'a yau ba karatu da Allah ya haƙuri masallaci ya lalace kowa ya ɗauko bokiti za a wanke masallaci annabi ya kalli da ɓata masallacin da ka gara ɓata gurin shi kaɗai sannan na biyu zai iya taɓa lafiyar shi in ya fara faɗarin aka ci a riƙe shi sannan na uku daga ƙauye ya zo tayewa a garinsa ko ina yin faɗarin aji sannan na hudu in annabi ya bari aka buga in ya koma garinsa in ya ci addinin nan dukan mutane ake zai iya zama matsalar da za a hana shi shiga addini yanzu mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau ɗabi'ar da har masallar shi yasa da ya ga an yi ta kan shi annabi ya ci a kyale shi ya ce Allah ka yi wani rahama ni da Muhammadu ban da ni da Muhammadu Allah karka ji kowa annabi ya ce ai ka kuntata abin da ya za a yi rahama Allah ka ce duk faɗin da mu ni kaɗai daga ni sai kai amma duk da irin wannan ɗabi'un na annabi bai kubuta daga zagin mutane ba cewa aiki ya yi zagi to kai ma in mabiyin annabin ne duk yadda kai ɗan ka ba a hankali ya zama mun yi karatun nan ba to ana tashi gobe za ka ji wani ya ce ai an zazzagi mutane gashi shi ana zagin Allah kuma za ka bi a nan akwai waƙoƙi irin na 'yan faira ɗin nan sun kai wajen guda ashirin da wani abu har waƙar baba uban Allah in ya sai na kunna maka kaji ba kiristoci ba ne suke da aƙidar cewa annabi isa dan Allah ne to yanzu akwai masu aƙidar cewa in ya su uban Allah ne kuma an yi waƙa akan wannan kuma wannan wai wai ba zagin Allah ba ne wannan ba zagin Allah ba ne kamar yadda na faɗa na ce wallahi mu ba zagi muka tuhuyi ba kuma in zage-zage ne to tijjaniya san mazagin da yan izala ba su taɓa maƙadiriya ba kadiriya sama ɓangarorin kuma zan kunna za ka ji zage-zagen da suka yi wa junansu yanzu sannan sai in tafi kan abu na gaba wannan yana daga ciki bari ji uwa sun yi abin da ya faɗa a janibin mu jirgin mu shakka su da ɗan kotu yanzu kuma zai sake matsawa gaba ga musulmi ga kirista ga ɗan kirana su ku so ɗaya to idan dai musulmi ya fara firamare zaɓen farko ko sun rama da wakilan kirista da ɗan kirana to a bishirin kirista wanda shi za mu jefa kuri a ma ɗan kirana ba to kun ji ɗan uwa yadda ya matsa gaba inda yake fifita kiristanci akan addinin musulunci ta kuma ba za ku farin da suke koya wa almajiran su ake yada ta. To wa'annan abu. An ji abin da aikin waka a yi. Ba mu muka faɗa ba. Sau da haka mu ba zagi muka zai ba wannan waƙe-waƙe ne suka yi wannan suka zagi wannan wannan suka zagi wannan. Mu ba zagi muka toyi ba. kuma kun ji a cikin wannan watsan wani ya yi watsa ya ce shi dai barhama yake bauta don shi ya halicce shi don shi yake ba shi duk abin da yake so ba zai ki faɗi ba mu kuma ƙarya ne Allah ne ya halicce mu قل الله خالق من قل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تقل الله خالق كل شيء الله شيء يحلت كون إرنا da haka mu bayan Allah ne Allah ne halittun ba za mu bauta mu kowa ba sai Allah in Allah ya yarda wannan shine abu na farko abu na biyu akwai wata waƙar ma wanda su ma suka yi za ka ji ta yanzu wannan zage shi maka toyi ba shi maka toyi ba in ka ce a zage-zage ake a ba zage mu maka toyi ba duk abin da za mu faɗa to ba za mu iya faɗar abin da sashen su ya faɗa mawa ba sashen su mu ba shi maka toyi ba to ga wannan waƙar ita kuma ku saurari abin da su kuma ɗaya ɓangaren su ma suka faɗa مولانا بالجبال مولانا بالجبال مولانا بالجبال مولانا بالجبال مولانا بالجبال مولانا بالجبال لا كلمت سكي سما مولانا بالجبال لا كلمت سكي كفا مولانا بالجبال لا كلمت سكي روى مولانا بالجبال لا كلمت سكي كفا مولانا بالجبال لا كلمت البشر مولانا بحفاده ذاك اللفظ كي أتى مولانا بحفاده ذاك اللفظ كي أتى مولانا daga cikin waƙoƙin kafirci da fasikanci da iskanci da ridda wacce na sarka bara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku ji sauran baitukan idan Abdul Jabbar ya manta da iskancin da ubansa ya yi insha Allah za mu tuna masa a kawai da tsakuwa dan kaya da tsoro da tsoro da tsoro wannan suna ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da ke ne na raddi a kan abdul jabbar nasir kabara ba don komai ba sai da rashin kunyar ta yi wa shekunan tijjaniya musamman maulana saudi islam hafiz al-quran lisan al aisha sayyid usman bauchi radiyallahu ta'ala waƙoƙin masu biyo baya sun hada da wallahi har nasir kabara ya mutu bai da hantar yin rubu Rabi na biyu da gaske ne ba dan kala rawi ba da na kabara a ba san shi ba raddi na uku da littattafan da na kabara ya wallafa da waƙoƙin da mamman shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma raddi na hudu shin nasir kabara yana da waƙoƙi na samu fiye da mai waƙar lamya gidi raddi na biyar waye zauna da matar zina kuma waye ɗan zina raddi na shida nasiru kabara ya ci da sidi abin kadir jelani raddi na bakwai idan nasiru kabara tajiriyar shehu dan godiyo suke yi ko irin tasu raddi na takwas waye fi daraja tsakanin kabiru babbar abin jabbar a garin jikokin shehu dan godiyo raddi na tara shin abin jabbar ɗan tijjaniya ne suka hana ta shiga sokoto ko ku ɗan kadiriya ko ɗan izala rabi na goma ya aka yan kadiriya sokoto kuna kallo da ba muke cin mutuncin gubbari suke cin mutuncin waliyai amma ku yi magana ba rabi na goma sha ɗaya shin fi jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin kadiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano rabi na goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan kadiriya abdul-jabbar zuwa ne ne suke komawa izala rabi da goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar kumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara rabi da goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wace tarika ne kadiriya yake yi ko tijaniya rabi da goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakanin ka da almajiran jabbar mun ji labarin kawun rabi da goma sha bakwai shehu dan modiyo ya taba kidan mandiri rabi da goma sha takwas suwa suke gayyatar abdul jabbar a garuruwa har aka san shi yan tijjaniya yan ko yan kadiriyya raddi na goma sha tara shin da malamin sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba raddi na ashirin shin gidajen sarakunan da abdul jabbar ya ce shehu da muriyo ya kafa su shin yanzu kadiriyya suke yi ko tijjaniya suke yi raddi na ashirin da ɗaya shin shehu dan muriyo ya shiga gobe ko kuma barno raddi na ashirin da biyu wanda rikici ne tsakanin abdul jabbar da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar ansarul auliya wallahi ta taba hada shehu a aboki da nasir kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya bada tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kasa wacce waka na sarka bara ya yi wa shehu tijjani kuma me ya kira shehu da ya a gaban jama'a idan abdul jabar ka haihu cikin uwarka sa ake rashin kunya a nan ne za ka ji matsayin shehu da ya usman bauchi daga bakin ubanka na sarka bara kamar kullum da garkuwar maulana shehu islam da sadar faida a shi sahir usman bauchi radiyallahu ta'ala muhammad sunusi kunni alhassan dan madamar da suka duna ni na rubuta kuma ni zan rera amma kafin nan tambaya gare ka maulana shehu islam an ce ba ka san shehu wurin ka matsayin shehu dan hodiyo da matsayin shehu dan hodiyo a gurin yin tijjaniya ya nemi tafsirin shi tsayar usman bauti radiyallahu ta ayanu na cikin suratu ali ma'ana aya ta da bakwai zuwa aya ta 82 wanda Allah ramma mala Abdulrahman dan hasan Kura ya ja masa baki lokacin yana raye nan za ka taɓa matsayin shehu da wanda suka ɗauki nauyin wannan waka da wannan bincike kungiyar matasan tijjaniya ta kasa rishin jihar kaduna ta ɗauki nauyin kawo mu ga mai neman tsarin bayani ya nemi mu a lambar waya kamar haka 0802477 ko kuma 080 33500 919 ko kuma 081 double five double four double seven twenty a ci gaba da saurari jiya. ku zo da matsayi shi shi daga muƙaddimar dai an fahimta ko kaga mu ba za mu iya wannan zage-zagen ba nan ba shi yake gaban mu ba zagi muka tahoyi ba kamar yadda na faɗa yanzu zan kunna maganar wani malami a kaduna da ake ce masa mai ɓarota za ka jin da ya ɓaro ta a nan za ka ji maganar da ya faɗa bari ka ji abin da ya faɗa riga ma yanke dan aljanna ne shi da haka in ba a ba wani ba shi ya yafi kuma wancan in kurman fa shugaban kasar Ghana a arni ya mutu amma ya ce in an je lahira idan Allah bai ba in koma aljanna ba shi tashi bai so saboda tsabar wasa da addini da raina Allah to wannan magana ta ɗaya kenan zaka ji inda yake faɗa cewa yakubu gawal wannan yakubu gawal fa yace ya rantse da Allah dan aljanna ne yakubu wani, to haka kuke so a zo a mai da addini addini ya zama wasa bari mu kunna ka ce mutumin da suka kashe saddauna fa wai shi ma hiran sannan ya ɗauki aljanna ya bashi to wai kuma wanda yake da wannan aƙidar dan rashin mutunci shi zai zo ya fatawa gobe ce kar a ba wani aure kar a ba wani kaza kaza kaza kar a ba wani sallah in mutum ya isa ba sai zai kare wannan ba ga su ya kuta da ta sumun ya talmuri suna mota su shamsiya su miftahu duk ga sunan suna nan in muka fito maka da wata magana da ganin har gaban Allah baka kai ta ka kare ta wallahi bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa Thank you. والرجل لراع ولو رآه كفور da haka wannan baiti ne ya kawo ya ce shehu ma sani zangon bare bari shi ya faɗa cewa ganin shehu ibrahim falala ne rabo ne mai girma ko da kafiri ne ko ya gai wasu sun ga annabi muhammad za ta tafi wuta amma ga wani in ya ga shehu ibrahim an jala hara sai ya shiga wa kenan da annabi da shi wa ya fi wani eh shi tunda shi an ga annabi da ba annabin ba an tafi wuta shi kuma idan an gan shi ko ba a ba annabin ba za a shiga aljanna yaushe za mu yarda da wannan aƙidar a cikin musulunci kuma dan kaza kaza kaza sai wani ya zo kuma kaza ya kaza kaza ya kaza kaza to wannan cikin aƙidun abubuwan da ka mun fara faɗa yanzu kaɗan daga cikin abubuwa kenan akwai abubuwa ɗaiɗai har guda talatin da da lokaci akan falalar ita kanta tijjaniya ka ji yadda ake renawa mutane wani don haka yanzu wannan karatun da muka yi yau ɗin nan sharar fage ne kafin Allah ya kai mu gobe ina fatar an fahimta kuma kamar yadda muka faɗa mu ba tashin hankali muka zo ba karatu muka zo magana ta ƙarshe da na fara cewa malam mai ahalari ya ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu min yanzu idan aka ɗauko wani ƙwararren masanin lissafi aka kawo shi garin nan idan aka rubuta ɗaya aka kawo jirika guda biyu aka sa a gaban ɗaya nawa kenan ba ɗari ba idan aka ƙara ɗaya a gaban jirikan suka zama guda uku nawa kenan idan aka zo aka share ɗayan sai aka bar jirikan guda uku duk wani masanin lissafi a nan gari in ka tambaye shi me zai ce ba duk wannan jirikan ko sun kai guda dubu ba su da wannan amfani in ba ɗaya to daga lokacin da imani ya lalace ko me za ka yi na aiki ka tafi da shi gaban Allah ba shi da wani amfani ko ya riga ya lalace da haka muna kiran mutane lokaci ya yi a ji tsoron Allah kamar yadda ɗan uwa malam Muhammad Awal ya faɗa a farko a dawo a rike addini kuma wannan gari na sami naka wallahi mutane su tashi su liƙe addini yadda annabi muhammad ya zo da shi daga gurin allah shi kaɗai ne abin da zai hana garin nan allah ya jarrabe shi da wata musifa nan gaba wani gari a cikin jihar Niger mun je garin akwai coci-coci har wajen guda ashirin amma wallahi tallahi ba su yadda ahalu suna su gina masallaci ba wani mai wa'azi ya zo ranar nan aka yi mai wulaƙanci a garin wallahi mutumin nan ya bar garin ba da tsewa Allah ya turo wata irin iska wallahi duk sai da ta tashi kwanakan gidan mutanen gabaki ɗaya na garin har a bbc sai da aka sa sai da aka kawo ruwa ana kawo musu taimako daga gurabe saboda sun ci mutuncin addini gafa coci coci ba sama da guda ashirin a gari amma ba ku yadda a gina masallaci ba kuma ku musulmi ne yanzu yadda malam yake faɗa yanzu ba abun kunya ba ne a nan garin a ce babu standard makaranta ta koyon addini ka bari duk abin da ka tara ran da ka shiga kabari in akwai wanda ya isa ya hana mala'iku su tambaye ka hana hana amma tambaya wani mutum ya zo ya samu wani malami ya ce ana gata malam abubuwan nan muna son ba su amma kaza kaza kaza ya ce ai abu ne da sauki ya ce in ka san Allah zai ci ayi abu ka ƙi ya ce a bari ka ƙi bari abu na farko idan za ka yi saɓan ka je inda bai san gurin ba bai ganin ka bai san me ake a gurin ba zai yi ya ce na biyu ka yi saɓan a inda yake mallakar ka ne ba na Allah ba ne zai yi ya ce sannan na uku ka daina cin arzikin shi ka ƙirƙiri naka ka dinga ci zai yi ya ce na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa ya ce a ɗauke ka kace musu ba za ka ba ya ce na biyar ran da aka ta da alkiyama ya ce wa zabaniya ku zuhu fa gulluhu a kama ka a danna ka wuta ka a lahira ba isa kai ka ba duk wanda yake da hankali ya san abin da yake wanda ya mallaki abu biyar ɗin nan arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallaka shi ne duk wani abu da kai ya sani yanzu ba taron nan namu ba to da mutanen samina ka za su taru da na jihar kibu da na duk duniya Allah ya turo mala'ika ya ce a ɗauki wani a nan gurin na rantse da Allah babu wanda ya tana ɗauke shi to wanda yake abin da kake ci arzikin shi ne inda kake zaune mallaka shi ne duk abin da kai ya sani in ya turo ya ce a ɗauke ka sai an kai ka idan aka tsaye da alkiyama ya ce a saka kauta babu wanda ya sai ce ba za a saka kauta ba idan kana da hankali wannan Allah ba shi ya kamata ka neme da za ku zauna lafiya da shi ba to shi ya sa duk wani mahaluki a sama ko ƙasa mun san ba wanda ya mallaki abu biyar ɗinnan nan shi sa muka zaɓe mun yadda mu saba da kowa mu zauna da shi lafiya da wannan ita ce ka'idan mu kawai in kuma kai ka yadda ka saɓa da shi don ku zauna da mutane lafiya ka bari ai alkiyama za ta zo mutuwa za ta zo kwanciyar kabari yana nan zai zo da haka yana kira zuwa ga mutane wallahi idan rayuwar mutum ke yanki ta koma zuwa ga Allah ba abin da zai taimake shi idan ba gudunmuwar da ya ba wannan addinin ba Allah ka ji malam Aliyu na mangi da yake cewa gashi ka cutar da kanka San kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka mace kabari ya karɓa ka ci ka sha ka yi teɓa Da mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu me fi kyau ka zaba an ba farali da nafila ba yace in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce zaka bi shi ka ko amince da ibada sai baka musu ba ka riko wa'adi ga Allah zaka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina da ka sala ta tsare ta cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba Tun tunda baka tashi ko ka nemi sani ga malama ba ka san addini mai kyau ka bauta ma Allah da shi ka tafi lahira ya za ka yi daraja yace ka ta ka sha kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce cuce ba a taɗi yace duk wanda ya na wanga rudu ba zai daraja a lahira ba don haka wannan shine gargaɗi da nasiha da jan kunne da nake yi zuwa ga mutane daga ƙarshe abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana kuma kamar yadda muka faɗa muna nan a gari yau gobe ma muna nan jibi ma muna nan in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki ya zaunar da garin nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ya shigo ga yau kenan